السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد جنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin nawa ga watan rabi'ul awwal uku go uku ga watan rabi'ul awwal wata na uku a cikin jerin watanni na Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke kirga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yau tana da shekaru da da arba'in biyu. cikin yardar Allah muna cikin wannan masallaci masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi na masallaci musamman wannan darasi da ke karantar da aƙida a cikin wannan littafi mai suna sharhu sunna na imam albarbahari rahimahullah wanda babban malami ibn al-fawzan ya yi wa sharha muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahamatsa ya sa da mu da su mahaɗarmu ta zan jannatin firdausi da rahmar Allah Allah ya sa yadda suka rayu suna goyon bayan sunna mu yadda muka biyo bayansu muna goyon bayan sunna Allah ya sa mahaɗarmu ta zan ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin jagoranmu shugabanmu Allah Ubangiji ya sa haka cikin yardarsa to muna cikin ko kuma mun tsaya a ƙarshen shafi na ɗari nawa na ɗari uku da ashirin da uku ko farkon na ɗari uku da ashirin da hudu za mu tashi kan gabar karatu ta ɗari da ashirin da biyar قال المؤلف rahimahullah الله والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمهم الله آه wannan darasin da za mu karanta darasi ne da zai nuna mana waɗansu jagorori waɗansu muhimman halittu wanda babu kamar su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine ya fi kowa a cikin 'yan adam gaba ɗaya to bayan safa a wannan al'umma to za mu gani za mu ji قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن أبا بكر وعمر عقيدة أهل السنة imam albarbahari ya ce lalle ne mutum ya yi imani cewa abubakar da shi da umar rahmatullahi alaihi ma waɗanda ake fatan rahamar allah ta dawwama tare da su ka yi imanin cewa suna nan fi hujurati aisha ta radiyallahu ta'ala an hama a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akida ce ta suna ka yi imani ka yarda abubakar da umar suna nan a ɗakin aisha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qad dufina ma'a an binne su a can tare da shi fa'iza a taital ƙabra idan ka zo wannan ƙabarin na manzon Allah sallallahu Alaihi wa wasallam kai sallama to Taslimu alaihi ma ba da rasulillahi sallallahu alaihi wa wajibun su ma ka iso ka yi musu sallama wajibi ne idan mutum ziyara ta kai shi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama to wajibi ne kuma ya yi wa waɗannan abokanan nasa guda biyu su ma sallama assalamu alaika ya ababakar siddiq shi kenan ko iya nan ka tsaya sai ka ɗan matsa assalamu alaika ya umaru faru ko umaru bin khattab wannan bayan ka gaida ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asharhu qawluhu wal imanu bi anna ababakarin wa umar rahmatullahi alaihima faɗin imam albarbahari rahimahullah cewa imani cewa abubakar da umar waɗanda rahamar Allah ta tabbatar musu fi hujrati aisha radiyallahu ta'ala anha a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suna ɗakin aisha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan wajibi ne mutum ya kudurta haka ya yarda kuma da hakan domin Allah ne ya fifita su ya ba su wannan daraja duk duniya ba wanda ya samu darajar abun ne shi kusa da manzon Allah sai su ashe wai wane ne wani shugaban eh bayan manzanni annabawa abubakar in dai ba annabi sunanka ba baka zama annabi ba to abubakar ya fi ka ko kai waye in ba haka ba to ka zama annabi ko manzo in dai baka zama annabi ba to ba ka gaban an abubakar kana baya can yana gaba da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yi mutum ba annabi ba ne to abubakar yana gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah ya haɗa shi da abubakar kudda kudu ya ce iz ya kulu li sahibihi ko yayin da yake gaya wa abokinsa sauran sahabai duk sahabai ne amma wannan shi ne wanda aka zo karara ce abokin manzon Allah izi kuma fil sanda suke cikin kogo su biyu kawai iz yaqulu li sahibihi la tahzan aba abubakar kada ka damu inna allaha ma'ana mu uku ne ana gani da kai da Allah wa ya samu wannan darajar inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu ba abinda zai same mu kaga Allah ne yace iz yaqulu li sahibihi wanda yake gaya wa abokinsa da Allah ya darje duk duniya sai da ya zaba babu wani sama da shi sai yace to ga abokinka na daya da akwai wanda ya fi shi da shi za a bashi ya zama abokinsa na daya to daga nan sai Umarul Faruq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta za a yi annabi a baya na, da ka zama annabi <laughs> yace shaidan in ka taho ya taho in ya leka ya ga ka kama layi sakin layi yake don Allah cikin waliyancan wa ya samu wannan darajar akwai wanda aka taba samun tarihi ga inda annabi ya magana sama eh to wai su ne shugabannin waliyai ka ji don Allah ka rasa ma wa ya naɗa su ma tukuna ma ku ce musu malamai ne shehunai ne sun yi kokari sun yi karatu sun karantar mana kawai ku tsaya a nan amma ku ce wai su ne shugabannin waliye wa ya naɗa su hmm? Allah dai bai kawo ayar ba amma wannan gasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayanin ba to ya kamata mutum ya tsaya inda aka da shi wa ya kifa inda amrihi wa nahyi to yawa waliyai dai wanda la babu tantama in an ce waye waliyai za ka fara kirga kula fa'un rashidi na hudu sannan ka kawo guda shidan da suka rage cikin goman da aka yi wa albishir da aljanna sannan ka kawo ‘yan bai ribuwan sannan ka kawo ‘yan badar sannan ka kawo sahabban manzo Allah sannan kuma sai a bi baya-baya sun mallabi na yalunan sun mallabi na yalunan haka ne ko ba ka bai to tsari gashi nan a rubuce dalla-dalla to amma kowa idan ya tashi sai ce shehunsa shine shugaban waliyai son zuciya zalla shi kuma wancan zai ce a shehunmu shine shugaban waliyai to kai kana nan kana tinkaho wancan man ya tashi haka zai ce wancan man ya tashi haka zai ce saboda ne saboda kowanne su suke naɗa kayansu to Allah ya taimake mu ga dai waliyan Allah waɗanda Allah ya naɗa su abubakar da umar su ne ɗakinsu ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a kwance abubakar a bayansa umar a bayansa annabi yana fuskantar alƙibla abubakar yana fuskantar manzon Allah umar yana fuskantar abubakar su uku su madakin ya cika lamma tuwaffiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ikhtalafa an-nasu aina yaskinunahu lokacin da annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka yi kiris aka yi shuru aka ce to yanzu annabin Allah manzon Allah ina za mu je mu gunne shi mu gunne shi a cikin gida mu gunne shi a baki'a ina za mu kai shi aka taru ba wanda ya taba jin ya ce wani abu dangane da gawarsa aka ce a ya ce ya ce babu wani annabi da zai rasu face sai ya rasu a inda za a binne shi ya ce to inda ya rasu nan za mu binne shi shimfiɗar da ya rasu a kanta a nan aka ɗaga aka tona aka binne shi saboda aka yi ce ya ce duk annabin da ya rasu zai rasu a inda za a binne shi to tun da nan ya rasu nan za a binne shi saboda wannan hadisi da suka samu sai aka daga sai aka bunne shi daidai inda alƙiblar bangon ɗaki ta kudu bangon ɗakin aisha na kudu domin ɗakin aisha yana gabar da matsalaci, sauran ɗakunan kuma sun zagaye matsalaci ta kudu wannan ɗakin daga zarar an fito daga ɗakin aisha sai katangar matsalaci sai a shigo cikin matsalaci shi yasa yanzu kabarin in ka gan shi za ka ga idan ka guto kana tahowa kaɗan za ka doshi wajen baki'a don danan ne gidan manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam don wannan din ba a cikin masallaci ba ne kamar yadda yanzu za mu ji bayan jama'a sun yi yawa ne faɗaɗa masallaci ya sa aka faɗaɗa shi har wurin ya zama tamkar masallaci amma ka duba saboda bin doka yanzu haka ka duba hikimar da suka yi sai da suka yi hikimar da duk za yi sai kaga ga tamkar ba za a yadda ya zama to gurin da ake fuskanta a yi tsalla ba in hikimar da duk za ka yi su wa wannan kabarin kuma ba sa bari ka daɗe a kan kabarin sallama fa kawai ake yi daga kayi sai a tura suka ce kaji wa hajiya ba sa son annabi su bar ku ku tsaya ku yi addu'a ma ba za ku bari ba to su saboda me saboda sun san ba addu'a ake akan kabarin annabi ba ziyara ce sallama za ka yi mishi sai ka koma gefe ka tobi alƙibla sai ka yi addu'a ba a addu'a ana kallon kabari in ka yi sallama sai ka matsa ka yi wa abubakar sai ka matsa ka yi wa umar sai ka juya ka dubi alƙibla sai ka yi addu'a Sun gane kenan wa ake roƙo Allah so wayannan addu'a ka musu fatan alkairi don su yanzu su ne suke neman du'a'inka sallu alayya fa inna salatakum Ku kumun salati salatin ku zai iso ni to wannan abin da ake nema kenan sai ka juya kuma ka dubi alƙibla sai ka roƙi Allah to a wannan lokacin ne za ka ga wayansu suna fada idan ya zo yana so a bar shi ya runguma ya shafa ya yi ta haka yana ta yi to in aka hana shi sai ce haziyawa sun tsani annabi su kuma ba sa son shirka ne Allah ya sa mu gane gaskiya a suka ce ya za mu yi mu bunne manzon Allah a ina za mu bunne shi hal yudfanunahu ma ashabihi fil baqi'a za mu ɗauke shi mu kai shi tare da sahabbansa a can baƙi'a makabartar madina ita ce baƙi'a au ba za ya maluna ko kuma ya za su yi ta zukira lahum hadis sai aka kawo musu wani hadisi anhu wani aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi yudufanu akan binne shi haisu ya mutu inda ya mutu tun daga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ya ce lalle kowane annabi yudufanu akan binne shi ne haisu ya mutu inda ya mutu to shi ma za mu binne shi a inda ya mutu da zalika a yayin nan ne in hallatil mishkila wannan mishkilar sai ta kau yanzu mishkilar ya za mu mu gunne shi ina za mu kai shi ta kau tun daga umarni an samu daga wajensa ya ce a gunne shi a inda ya rasu mishkila ta kau ko ba ta kau ba ta kau Allah ya taimake mu fadafa nuhu suka gunne shi ta talfirashin lazima ta alaihi ƙarƙashin shimfiɗar da ya rasu a kai tatar firashin lazi mata alaihi alaihi salatu wassalam fi hujirati aisha a cikin ɗakin aisha umul Lianna Umar, riba fi baiti aisha domin a ɗakin aisha ne ya yi jinya annahiyatul ukura ɗaya ɓangaren annahu law ubriza kun gani hujja ta farko duk annabi in ya rasu akan bunne shi a inda ya rasu an samu hujja ko ba samu ba to ai ɓangaren kuma dalilin da ya sa Allah ya yi haka da a ce duk inda aka ga dama za a bunne annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu bai yi wannan hadisin ba ƙarshensa da sai a yi ƙabarin sai a bar shi a fili da kuke tsammanin zai faru eh? yana cikin wannan ɗakin fa a kewayen ga tsaron da komi waɗansu sun taɓa yin a wata shekara kwatolo daga nesa suka rika kwatolo suka yi kororo har sun kusan su cimma inda ƙabarin yake suna so su zare shi Allah ya sa kawai khalifan lokacin cikin dare ya firgita yake subhanallahi naga kamar akwai wani abu da yake faruwa Allah ya nuna mara mafarki aka zo kuma kai bincike aka kama su ya gage zamani da a ne daga nan aka sake daukar mataki akan wannan kabari kuma kaburburan suna nan a yanda aka yi su har yanzu ba a yi musu gol ba ba a yi musu zinari ba ba canja musu ƙasa ba ƙasar da aka binne su da ita ita ce ba wai an tun da su annabi ne umar ne abubakar ne a nemo wani abu a yi musu kwalliya da shi da gwalagwale suna nan a ƙasarsu da aka binne su da ita sai eh, ba za a barka ka ge ba ba za a barka ka gani ba an rufe gun saboda tsaro to wannan shi yasa yace da a ce ubriza an bayyana ƙabarinsa. kabarinsa fi na baqiya an je an kai shi makabarta an bunne da hasala bi zalikal da an samu shishigi da yawa don da an rinka zuwa ana ɗaukar ƙasar ƙabarin kenan to kashin tattabarar harami ma ba bari ba wallahi ba suke tattabarun harami za a ga mutane suna bin kashin suna ba. guntun hatsin ana ɗiba ana gunsha a leda za a dawo da shi gida a yi alfanu to yayin aka gane nan kabarin manzo Allah ne mun je bakiya muna zazzagayawa muna dubawa sai wani yana tambayar wani ba askare haza kabru man ya ce na adari wallahi kadimun kadimun kadimun za adari ud'u Allah lahu ud'u lahu wa muslimun muslimun eh eh yace wannan kabarin wa wai shi so yake ya ji kabarin wa ne ne, ya zo ya ce Allah ka bani albarkar ne sai ce wai wai wai ya dade ya dade ba mu sani ba na musulmi ne i masa addu'a ka wuce i masa addu'a ka wuce <laughs> eh su ba za su ce maka kai kana tsammanin in wata ƙasa ne suka samu irin abun da yake cikin madina wata ƙasa suka samu dukan ba wannan ya ishe su ya ishe su interest ba ya ishe su wallahi kabarin annabi kada ya ishe su interest sai ka ba da kaza a kai ka abu ne maka yanzu sokoto kawai wasu suka samu hudbare shehu wani nan yake zama nan ne wurin cin tuwanka eh hudbare shehu to yaya in da wasu ne suka samu kabarin annabi da na abubakar ga na umar kuma a ce ga can su hamza suna kwance nan ma a je a aji wasu yaya ga su nan su aisha suna baki'a da shauran sahabbai kowanne da an ce sai an bi ka na jato nan wani eh, ne nan wani ne nan wani ne to su ba za su yi ba ma ko ba canza wa kaburburan wani abu ba ga su nan kasa ce irin wacce kasa ne kura-kura ga ta nan kana kallo kuma manyan mutane ne abu ɗan tsuburi-tsuburi kawai ga shi nan ba a masa kawai ba balle ka ce bari a nan in muka samu wani kawai ya mutu sai mu ce waliyi ne sai mu je mu yi wa wurin kwalliya eh sai mu tsari. mu riga karban hadaya ana zuwa ana ziyara mu kuma muna addu'a Eh, Allah hokke barka mako. sahalu a kidi barka an kan ai ka koyi wata wani eh yanzu nan bayin Allah nan abubuwan kaɗai idan da ba don Allah suke ba ya ishe su to in ka zo kusa da kabarbaran ma sai dai a nuna ma kawai ga yanda shari'a ta yi kai ka wuce wai so suke su ji nawa ya ce na musulmi ne ya daɗe a nan yi masa addu'a kawai ka wuce to zai mai kuma Allah ya taimake ku ne a ina muke to da an samu matsala inda an bayyana kabarin manzon Allah wata zahuman na da ture-ture za a riƙa yi a tazahum cunkoso ala a akan ƙabarinsa. limaza ali ajali siyanatihi Allah ya sa an yaka ne don ya zama kariya ga ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsaronsa dufina fi baitihi shi yasa aka binne shi cikin ɗakinsa wali haza qalat aisha aisha karramallahu wajha aw radiyallahu ta'ala anha lamma zakarat hadisan nahyi an al-wudu'i fil lokacin da ta ambaci wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin shishigi akan kaburbura wa annal yahuda wan nasara cewa yahudawa da nasara galau fi kuburi anbiya'ihim su suna yawan shishigi akan ƙaburburan annabawansu haitu takhazuha awsanan har ma sun mai da kaburburan annabawansu tamkar gumaka ƙalat aisha ce wai walaula zalika ba don haka ba da Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu ba la'uburiza qabruhu da an bayyana ƙabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma Allah ya tsare shi ba za a maida nasa kabarin gunki ba ba za a zo ana ainihin cincirindo ana shirka da ƙasar kabarinsa ba wannan duka kariya ce daga Allah ba don haka ba da an yi walakin khushiya ko sai dai an ji tsoro ne an yi tafiza masjidan kar a maida shi gurin sujuda ga wani idan ya zo sai ya faɗi ya yi sujuda a kan kabarin masjid masujudanta wani da sai ya zo ya faɗi ya yi haka ya yi wa kabarin sujuda to sai aka hana sai aka ɓoye kabarin ko kai waye sai dai ka gani ga iya hoton alama na ƙabarinsa ga alama na ƙabari na biyu ga alama na ƙabari na uku ta aka suke za ka ga ganan za ka ga in an zo sun yi abin nan to idan ka lura yadda suke din alama za a nuna ma amma asalinsu na annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba na abubakar yana baya na umar yana baya nan kuma alƙibla ce kudu kenan kun fahimta to nan akwai wani kororo can idan kuka fito daga rauba kenan sai ku yi nan sai ku zo ku yi ziyara ga kororo kuma sai a ce to kowa ya fita yalla yalla yalla sai ku yi eh, wuce ziyara ba wanda za a hana in ka zo za ka zo amma ka yi abinda shari'a ta ce ka wuce in ka ba bata lokaci suna tsatsaye yawa in ka gama ka koma gefe in addu'a za ka yi wuri alƙibla ka roƙi Allah Allah ya taimake mu ya ce da ba don haka ba da an mai da kabarin judanta ba bayyana hikimatu min dafnihi fi baitihi alaihi salatu wassalam anan sai ya bayyana akwai hikima wajen bunne manzon Allah alaihi salatu wassalam wato a cikin ɗakinsa wa kana baituhu kharijal masjidi ba kamar yadda wasu suke cewa an binne shi a masallaci ba baituhu gidansa kharijal masjid waje da masallaci yake lianna hujratan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam taktanifu almasjida min jihati ash-sharqi wa min jihati al-janubi sun damfara da masallaci min jihati ash-sharqi sun rungume masallacin ta gabar haka wa min jihati al-janubi kuma su rungume masallacin ta jiha kudu kun gane wato haka kenan kamar masallacin ya yi haka alƙibla tana nan to gefen nan gabar, ɗakunan ne suka zagaya haka ta nan duka wajen alƙibla duka ɗakunan iyalin tsani. ta gefen gabar da gefen kudu to ta gefen gabar din nan ne daidai inda na aisha yake kuma a nan ne daidai inda aka sashi tunda a ɗakin aisha ya rasu kun gane ko kuma waje da masallaci ne masallacin yana daga yamma an fahimta to shi ya sa ya ce ɗakin manzon Allah ko gidajen manzon Allah sun kasance taktaniful masjida suna ɗamfare da masallaci min hati sharqi ta gefen gabar gabar shine a sharku nan ce gharbu shine yamma asharku shine gabar janub shine kudu to su ɗakunansa suna daga gabar min sharki wa min jihati janubi sun zagaya kuma har ta gefen kudu fabaƙiya sallallahu alaihi wasallam fi baitihi makburan sai ya zama na an ƙyale shi cikin gidansa a cikin ƙabarinsa don kada a fito da ƙabarinsa ya zama fitina kharijal masjidi kuma gidansa waje da masallaci ne ila an aradal walid ibn abdul malik tawsi al-masjidi inda khalifa walid ibn abdul malik yayi nufin zai fada da masallacin madina a adakala al-hujurata fihi sai ya shigar da wannan dakin da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na abokansa suke ciki sai ya shiga cikin masallaci saboda ne saboda a lokacin ana so a ƙara masallaci to yanzu ya za a yi dole za a ƙara masallacin nan sai ya shafi wannan wurin to a wannan lokacin ne har wannan gurin ya shiga ciki amma asali ba a masallaci aka gunne shi ba an gane wannan Kalifa. shi wannan dan abdulmalik wali kenan lokacin ne khalifa a zamaninsa ne aka faɗaɗa masallacin madina aka ƙara ƙayata shi aka yi masa gini na zamani a wannan lokaci ta inda har wannan shigifar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikinta ɗakin aisha sai shiga daga ciki amma saboda hikima ta koyi da ainihin wato gaskiya suka yi hikimar da duk za ka yi suka rinka yi wa matsalacin kusurwar wadda ba su yadda gurin ya zama tsakiyar matsalacin ba ko a yanzu in kaji za a gaishe har yanzu a gefe ne daga zarar ka karanta tarihin kana zuwa in ka kalli inda rauza take aka nuna maka inda ainihin kabarin yake sai ka ga daidai da yanda ka karanta ga ɗakunan manzon Allah can ga masallaci can ga inda mimbarin manzon Allah yake to sai ka tuna eh lalle nan daidai ne daidai inda kaburburan nan suke nan ne ake kwatanta inda gidan Aisha yake ko yanzu in ka je in ka karanta tarihin tsarin saukar su a Madina in ka je kaga yanda wannan gurin yake ka duba inda asalin inda rauba take sai kaga abun daidai da yanda ka karanta ba wani kilafa ba wani sabani kawai za ga ga tsarin kuma kana tafiya in ka ji yadda ake ba da labari wata rana ya fita daga gida ya gangara ya tafi baki'a daga nan kawai in kai haka ne ka ga baki'ar nan kai daga gani ka san da gaske ne wallahi madinar muka zo da na ga haka he na ji kai wallahi ita ce madinar ce shi haka din ne wallahi sai ka ji wani daɗi ba abin da ya fi haka daɗi a ce maka yanzu haka annabi yana nan umar yana na abubakar yana kuma a nan suka yi tsalla yau ni ma gani ina tsalla a nan ka je ka ga abbai ne kwance ga sunan a makabartunsu nan fa inda suka yi bijiri ne suka sha taka, suka sha wuya a nan ne fa aka kafa musulunci ka yi ka gode wa Allah za ka ji daɗi Allah ya kai wanda bai je ba wanda kuma ya je Allah ya sa ya koma kuma ya sa a don Allah wurin yana da daɗi musamman idon ka je shi da nufin kana tune da tarihin musulunci idan ba da wata manufa ka je ba ya fi daɗi kana yi kana tuna inda manzon Allah ya yi yayi a nan suka rayu a nan suka zauna a nan aka haifi su wane da wane da ake cewa fa a nan aka haife su duk kai ka ji wani daɗi ya lullube ka sai kaga kamar aljanna ke ka fara zuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da amintuwar birnin madina ta ce duk mutumin da yake son birnin madina masoyina ne duk mai son mutanen madina masoyina ne duk wanda ya tsani madina ko ya tsani mutanen madina makiyina ne Allah ya tsare mu da cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yana nan alama huwa alaihi akan yanda yake alama huwa alaihi ban shi ba to ma iya ko to lam yughayyir fiha shay'an ba abin da ya jirkita yanda yake a lokacin haka aka bar shi ba taba ba da suka zo gyara masallaci an yi abin da duk za a yi na masallaci amma gun ba a taba ba sai dai a yi katangar da za ta rufe gun amma gun yanda yake ba a jirkita shi ba ba a ce bari a sake bunne su ba bari a sake musu kwaskwari a'a ba su jirkita gun ba iya wurin yana nan a yadda yake ba za a barka ka gani ba ba za a barka ka shiga ba yana da cikakken tsaro kuma ba za ka gane bindiga a gun ba inda gurin yake da daɗi kenan duk tsaron da ake yi fa ba ka ganin bindiga masu tsaron nan ba za a gansu ko da kulki ba ya za su zo da dindiga fita da hankalin mai ibada suna lura da karka zarewa musulmi makami to su wannan shi yake ba su tsoro za ka duba harami yadda ake rinsi amma masu tsaron haramin nan askarawan nan ba mai kulki ba mai bindiga kuma in aka ce nan doka ne ba mai shiga kuma ba da bindiga ba ba da kulki ba kuma ba isa saka shiga ba don lokaci guda he ka gansu kamar ruwansu ake karasa inda suke fitowa sai kaga suna nema garin duk ya zama askarawa lokaci daya in suka ce nan ba a shiga wata rana mun je a hanyar nina muna tafiya sai aka zo aka wani abu ya faru sai aka daɗe wani wuri ba a yi muna ta tahowa sai ga wani babban ba askare ya taho da da mutanensa baya askarawa kowa in ya zo sai a yi mara haka yalla mitan mitan ba a bin nan ba a bin nan sai muka ce wancan kan babba ne za a shi ma da ya cin karo aka yi mara haka sai ya gaishe su shi ma ya dawo ya bi inda za mu na ce kyakkyau ina ma da najeriya ne shi wannan fada bi ya bi babba fada nasa a baya shi ma tawagar amma da ya zo kurtu ya ce masa a'a ba a bi ko ma kan kai ma sai ya gode musu kuma ya gaishe su ya koma ya bi inda muke bi eh ya yi daidai da namu in aka ce doka su kawai dokacce ce. ko in bakar mota ta zo sai ta wuce in mai ci da ƙyar ya zo sai a tsaida shi sai ya ba da yobe kuma waccan bakar da ba a ganin ciki kun san me a ciki eh abinda ake tsoron duka a ina yake bi ya wuce ba a bakaken ba ne to wannan kiki ka kayo shi ma har ya samu damar samu wani abun da ake tsoro yanzu don Allah irin wannan kika kyauke kyauke daga gareji nake daga gareji nake yaushe har za ka yi wani abu ga sai a tsare kawai kuma ɗan abun da kake samu a faci ga wancan kuma mai ɓoye abubuwa ba a ganin ciki ma shi kuma in ya zo sai a ɗaga mar ya wuce wannan ba doka ba Allah ya tsare mu walau abinda ya sa aka shigar da kabarin ciki an yi haka ne domin a yalwata masallaci tauki atan lil masjidin nabawi don a yalwata masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa fa huwa fi baitihi alaihi salatu wassalam amma ba don haka ba ayyana nan a cikin ɗakinsa ya zira da amincin Allah la yazo menene la ya zalu fi baiti la ya zalu ya kamata ko? Eh, la ya zalu malam naka littafin ya bambanta da me yasa to kaga nan ya fita daidai amma duk wanda yake da irin wannan bugun akwai kusa za ku ga la ya zaru la ya zalu bai gushe ba yana nan a cikin ainihin baitihi ɗakinsa wa laysa fil masjidi ba masallaci ba thumma lamma tuwfiya abubakar lokacin da abubakar siddiq ya rasu dufina ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khalfa zahrihi sai aka zo aka bunne shi bayan manzon Allah me yasa ikraman lahu wa maizatan lahu saboda Allah ya karrama shi aga cewa babu inna akramakum indallahi atqakum a ga cewa babu taƙiyin da ya fi shi bayan manzon Allah aka karrama shi sannan wa mai lahu don a nuna bambancinsa da sauran mutane maisa aka bambanta shi da sauran mutane wali annahu kana sahibahu mulaziman lahu fi hayatihi domin shine abokinsa da ba su rabuwa fi hayatihi a kandar kiraye, don haka a lahiran ma haka wani hadisi yake takaltu ma'a abubakar wa umar wa kharajtu ma'a abubakar wa umar ko wannan shi yasa a nuna muku abokinsa ne a rayuwa kuma abokinsa ne a kushewa fadufina eh. ma'ahu aka binne shi tare da shi sun malam matu fiya umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yayin da umar dan khattabi ya zo da rasuwa shi ma kanat aisha turidu an tudu fana fi hujuratiha ita kuma aisha a lokacin begen da take yi allah ya taimake ta za a aje ta tare da babanta da mijinta domin sauran filin kabari ɗaya ce to wannan nawa ne za a gunne ta ga mijinta ga babanta ga ta kawai sai umar ibn al-khattab ya yi shahada kafin ya rasu sai ya aiko mata yana roƙonta ta taimaka masa yana neman alhormar wannan filin tabarmar don ya zauna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da umar Abdu abubakar baya son ya rabu da su a makwanci ta taimake shi ya nemi alhorma a gunta tabbas filinta ne amma yana roƙon alhorma kun san wani abu tun san da ya rasu a ɗakin take ba ta kuta ba aka gunne shi yana kwanci suna nan jeji a kan gwadanta eh. yanzu kai ina jin in ka rasu aka gunne ka ɗaki matarka ba za ta kwana a ɗakin ba aka kawo babanta aka binne ba ta bar ɗakin ba sai da aka binne umar to yanzu kamar kuma an kawo muharraminta sai ta bar ɗakin ba ta nufinta yanzu sai na tafilin to ita ashe ba nan din za a binne ta ba ta ce ai ba yanda za a yi umar ka roƙi abu hana ta haƙura take ba don haka na so ba amma don matsayinka ya kai ka nemi alhorma a baka na baka filin shi ya sa sai aka zo aka sa shi a wajen ita kuma ne ta kudu daga ɗakin kuma yanzu kam yanzu sai ta ƙaura ta bar ɗakin aka binne shi aka rufe ɗakin an gane wannan? to na muke na'am turidu an tudfana ita ma da nan take so a bunne ta fi hujurati ha a dakin ta ma'a ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'aliha tare da mijinta da kuma babanta walakin umar a ista'adanaha li hubbihi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa li hubbihi li abi bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu sai umar ya nemi alhormat ta ya roƙe ta li hubbihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li hubbihi li abi da kuma soyayyar da yake wa abubakar ista a ya nemi izininta an yi dufana ta bashi a bunne shi ma'ahuma tare da waɗannan abokanai nasa guda biyu wa azinat lahu sai ta yarda masa wa ku ta zaɓe shi ala nafsiha ita ta haƙura ta zaɓi a sa shi ita ta haƙura fadufina halfa abubakarin fi hujurati ko fi hujurati fi hujurati ko yawwa aka binne shi bayan abubakar fi hujurati a cikin wannan ɗakin wa hazihi hiya al-qubur as-salaba to waɗannan sune waɗannan kaburbura guda uku kaburin nabi alaihi salatu wassalam mimma yalil kibla kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta gefen alqibla kun gane mimma yalil qiblati summa qabru abi bakari sai kabarin abubakar summa qabru umar sai kabarin umar fi hujurati aisha suna nan a ɗakin aisha radiyallahu ta'ala anha wa aishatu lamma matat ita kuma aisha lokacin da ta rasu dufinat fil baqiya sai aka kaita ta makabarta makabartar makabartar baqiya ma'a sahaba tare da sauran sahabbai radiyallahu ta'ala anhum fa yajibu al-iman bi dhalik ce wajibi ne fa kai imani da haka fa wajibi ne mu yi imani da haka لأن معرفة ذلك ومعرفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيها فائدة للمسلم yin wannan imani cewa wayajibu wajibi ne al'imanu bi zalika li'anna ma'rifata zalika sanin hakan wa ma'arifata qabran nabiyyi da sanin kabarin manzon Allah wa qabri sahibaihi da kabarin abokanansa fiha a cikin wannan ainihin wato ɗaki na aisha fa'idatu akwai fa'ida sosai lil Musulmi ga kowane musulmi li ajali an yi sallima alaihima me yasa aka yi haka an yi haka ne don in ka je ka yi musu sallama ba ka roke su ba waya zuwa kuma ka kai musu ziyara wai sallima alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, in ka je wanda za ka fara yi wa sallama shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sahibaihi sannan sai ka yi wa abokanansa goɗo biya ta wai allah lani da mutu do an turi ne Koina yan mi juro yo suudu ka'aba nden mi juuro shuɓa ɗo nder ndungu hikka sai da ya tsara abun dalla dalla daidai yadda ziyara take baya so a wuce bana Allah lamido moɗɗuɗo antorini na yan mi juro yo suudu ka'aba nden mi juuro cuɓaaɗo nder ndungu hikka na tenga ngaru mawri ba to allah hama goɗɗo to tawa diina wada no waɗano modi be sunna shahala ke ɓe jangini sunna no annduɗa sunna wato dewa waɗansu ana ci da su a addini ana yin ƙarya waɗansu malamai na sunna ne suka yi aiki suka yi tabi sai aka zo ana tarabewa da su ana ci da bidiya amma wallahi waɗansu malamai idan da za ka ga irin littattafan da suka yi suka yi iya iya abin da za su iya sun yi ganin cewa sunna ta rayu bayan sun tafi waɗansu masu ci da sunna sai suka zo suka jirkita ta sai suka koma suna ci da addini Allah ya kare yanzu idan kaga irin abin da shehu usmanu ya in kana ganin irin wallafe-wallafe da shehu usmanu ya yi na larabci yayi na hausa yayi na fulatanci yayi yi a zube ya a waƙe duk wai yanda duk za a yi ka fahimta eh idan mutum aka ce ya saba da waƙe-waƙe to akwai yadda zai yi tun da an gimo da tura maimakon gima non nehera yin da ka duba cikin irin waƙe-waƙen nan fa har ta ƙabli da ba a jifa sai da aka waƙe ƙabli da ba a jifa gaina ko idura na na yi ma da ba a di wakati shehu usmanu ciwo yake yi maimakon jo a an da kuliyata eh to su za ka ji karli da ba'ali yake rerawa kawai yana ta yin su ka ji in kaza ya faru da kai a sallah kaza za ka yi kaza za ka yi duka kuma a waƙen ba dai waƙar kake so ba to gasa nan ba ta inda bai taro ba shehu su manu da shi yasa yanzu kuke gani ma ba a cika sonsa ba duk in ka jajin ana cewa shehu shehu duk wa'annan shehu nan kana ga suna son shehu usmanu ne masu tinkaho da ne? saboda shi yana son sunna domin su shi abin nan ƙariƙar zamma da ya zo da ita a lokacin da yake ƙadiriya ne ƙadiri abdulkadir kuma tun malamai sun yi itifaki malamin sunna ne abin da kuka ga ana yi na ƙadiriya yanzu ba na abdulkadir ɗin ne ya karantar da shi ba abdulkadiri ku duba irin tarihin nubala da ake badawa shehu abdulkadir yana cikin manyan malamai, sunna shi ya sa shehu usmanu dukodiyo ya fi zaɓar karantarwar abdulkadiri shi ya sa kake ga duk jama'ar yawanci kadiriya ne ƙadiriya ne yawanci jama'a ne to daga baya waɗanda suka rabe da ƙadiriya suka zo suka shigo da bandiri suka shigo da da haka yanzu har ya wuce bandiri aka shiga su jita da shauransu amma shehu sumanu ya yi iya abin da zai yi a ƙasar nan wanda idan da malamai gaskiya ake so aka koma ta farkin shehu sumanu duk wasu abubuwa da ake na kwamata da an watsa da an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani yake ta shehu Usman ko wadi ko wadi wai ne wanda karantar wasa wabe kai ina ba wai ke eh? wai zuru ina ne zuru ai shi ne zuru ka gidan Allah yanzu ko kai haka kawai baka da ilimi aka ce maka yanzu da shehu usman ibn fodiyo a najeriya da wanda waye bai zauna a kasar ba bai ɗanɗani wahala ba bai kafa makaranta ba bai yi ɗalibai ba bai yi komi ba ziyara kawai yake yi ya yi latta ya yi latta a tara marhada ya koma waye wancan da ake fifitawa fa zowa ya kawai ya zo ya yi lakcar sai dan samu abin da za mu koma wai shi ya yi aiki a nan to Allah da ya zo wani gari ne garinsa da ya zauna har ya karanta eh shehu Usmanu a kore shi ma kauye nawa ya kafa daga dagen da ya tashi a ina yayi sai kai ga yana tafiya da jama'a a fili an hana shi sakin kafin ya samu ya kafu ta hanyar jajircewa eh wancan kuma zo ya fa kawai a jirgin sama eh kuma aka ce wai ba wanda ya aiki a kasar nan wai ya daga addini kamar ko kun taba ji ko a maulidi ana yin na shehu tumanu eh saboda shi na sunna ne ba sa son shi ko ba ka da karatu wallahi ka gano mutanen nan ka san akwai walawala a cikin alamun Allah na gaya ko ba ka da karatu akwai walawala wallahi duk wanda yake da gaskiya kawai ne kun samu kun bata shi mutumin da rayuwarsa ma bai ya haƙura da ita ya bada ta akan addini wai shine za ku ce wai ba abin da yawa addini har yanzu akwai wanda ya wallafe wallafe kamar na shehu su ma wani wai wai ko ma o andi wala ko andi ma o wala anda wai ma wani ilimi ne ma wai yake da shi ka ji fa duk duniya kuma ta yi ittifaki shehu usmanu malami ina muke na'am ينال بذلك أجر والثواب والثواب عن دائما نعم فيجب الإيمان بذلك لأن معرفة ذلك ومعرفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيهما فائدة للمسلم لأجل أن يسلم عليهما ويزورهما ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه liyanala bi zalika al'ajar saboda mutum zai samu lada idan ya kai musu ziyara yayi musu wannan sallama wasawaba zai samu lada sawaba ziyarati wassalami lada biyu za samu ga ladan ziyara ga ladan sallama wato sawaba ziyarati wa sawabu wa qawluhu fa iza idan ka zo wannan kabarin wa taslimu alaihima yin salatin da aka ce ta sallaman da aka ce yi? ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kayi wa annabi assalamu alayka ya rasulullah fa wajibun alayka an tusallima ala sahibai wajibi ne akan ka kai wa sauran ma assalamu alayka ya abubakar siddiq assalamu alayka ya umar faruq hadhihi samaratu wannan shine sakamako awil hikmatu ko kuma shine hikima min ma'rifati aina dufina don ka gane ina aka binne rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu ina aka binne manzon Allah ina aka binne waɗannan abokanai naka guda biyu suwaye abubakar wa umar samaratu zalika sakamakon da haka zai baka an tusallima alaihim don ka yi musu sallama iza zurtal masjida duk sanda ka kai wa masallacin annabawi na annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara Wasan sallaita fihi matukar kaje kayi kai raka'ar nafila a cikin wannan masallaci sai kuma kaje ka kai musu ziyara litanala bizalika thawabaz ziyarati don ka samu ladan ziyara daga zarar ka zo masallacin manzon Allah ka shiga abinda zaka fara yi ka gaida Allah daga nan sai ka tafi ka kai wa manzon Allah ziyara sallallahu alaihi wasallam sai kuma kai sallama ga Abubakar kai sallama ga Umar alaihi masalatu wassalam wa ziyaratul nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi li ajali salami alaihi ma ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wayannan abokanai nasa guda biyu da kuma sallama da za ka yi musu wadda'a ilahuma da kuma addu'a da za ka yi musu istighfari lahuma da nema musu gafara lali ajalil huluwi ba don ka je ka yi shishigi akan kaburburarsu ba waɗanda bil barakati ka je kai ta runguma kana cewa albarkar su kake so ba aw talabil qada'il hajati ko kuma wata buƙatar ka ba shanu na sun kare manzon Allah Umar shanu ka shago na ya rushe a'a mulkin nan fa sun kwace a'a ba haka zaka je yi a gaban ba iyakaci yi sallama yi ziyara ka wuce ba a roƙon kabarin manzon Allah shanu ba a roƙonsa kuɗi ba a roƙonsa mulki ba a roƙonsa lafiya kun gane wannan illa iyaka ka yi ziyara ka yi sallama sai ka wuce sai ka dubi alƙibla to ga wanda kuma za ka roƙa shanu wanda za ka roƙa mulkin ga wanda za ka roƙa lafiyar kuɗin ne Allah bayan ka yi ziyara sai kuma ka juya ka dubi alƙibla sai ka roƙi abin da kake so ina fata an gane wannan to Allah ce mu ce mu na mutane wato ba a neman biyan bukata minan rasul sallallahu alaihi wasallam kama ya zunnuhu wato ƙurrafiyun kamar yanda alƙurrafiyuna suke zato mutum zai je kan gabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a annabi kaga halin da na shiga ya manzon Allah ka taimake ni ka rufa mun asiri ka bani kaza ka yi mini kaza ka kare ni daga kaza abubakar ka rufa mun asiri ka yi mini kaza ka bani kaza wannan ba ka'ida ba ce a musulunci illa iyaka a yi musu sallama domin me yasa aka ce a yi musu sallama shi ya ce in an yi sallamar tana iso shi sannan kuma ka yi addu'a allazina yu'zuna rasulallah sallallahu alaihi wasallam masu irin wannan roƙe-roƙe da sunansa su suke cutar da shi wa inna ma huwa assalamu faqat sallama kawai aka ce kai wa aidan assalamu inda ma huwa lil qadimi min safarin annan wannan ma ga wanda yayi tafiya ko bako banda ko da yaushe kana nan in ka zo ko da yaushe in za ka fita sai eh, ka zo in ka shigo ki ka a a ya ta ji alu kabli idan har kuma yi damun kabari gurin kai komo amma idan ka bar madina kai tafiya in ka dawo to ana so kuma in ka shiga masallaci kai fila? ka iso kuma ka gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka gaida wayannan abokanan nasu guda biyu to shikenan daga nan kai yanzu ziyara ka kai to in ka je za ka yi nafila tukunna wannan ka fara da Allah sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai wayannan abokanai nasa guda yi. kun fahimta to wannan shine abin da malam yake so mu gane anan ba wai ko da yaushe kawai ya zaman to gurin kurɗinka ka je ka ruga da gudu ka je gurin amma idan madina kake ma in kayi tafiya ka dawo to ana so ka fara zuwa ka gaishe shi kana fi ahli madinati in dai har mutum yana cikin mutanen madina sai ya yi tafiya ya dawo ko ana so ya je ya yi nafila a masallaci sannan ya yi gaisuwa aumin kharijil madinati ko kuma kana wajen madina ba dan madinan ba ne sai ka shigo to shi kenan kana zuwa sai ka yi nafila a masallaci sannan ka zo ka gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qadimun min safarin yusallimu alaihi wanda ya dawo daga tafiya ma zai zo ya yi masa sallama awwalan da farko ma ya dukulul masjida idan ya shigo masallaci ba da safari bayan ya dawo daga tafiya wala Rarusalamu salamu ba a salama ba a maimaita wannan sallama alaihi ma akan waɗannan kaburbura kullama da kalal masjidan nabawiyya duk sanda ka shigo masallaci li'anna sahabata sallallahu alaihi ta'ala alaihim lam yaf'alu zalika domin sahabbai ba su aikata haka ba amalan bi qawlihi alaihi salatu wassalam saboda koyi da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake la taj'alu qabri idan kar ku mai da kabari na idi shi yasa in suka zo kullum sai sun je sun yi ziyara a sai in tafiya mutum yayi in ya dawo sai ya ziyara to ya dawo daga nan kuma shi kenan ko kuma in bako ya zo in ya zo sai ya ziyara in kuma kai ɗan garin ne ma kai tafiya in ka dawo to za ka zo ka yi ziyara saboda ka yi tafiya yanzu a baka ne amma ba kullum in ka zo azhar sai ka zo ba latar ma sai ka zo magariba sai ka zo to annabi ya hana la ta ji alu kabri idan kar ku mai da kabari na wurin kai komo abinda ake cewa idi kenan kai komo abinda ya ake cewa idi idi saboda duk ranar in ta dawo sai an zo duk ranar ta dawo sai an zo shi yasa ya zama idi to kar ku mai da kabari na wurin kai komo yani ya duna alayhi ku yi ta kai komo a kansa bi anna al-ida huwa ma yu'tadu abinda ake ce masa idi shine abinda za a yi ta sabunta shi wa ya takarraru ai ta maimaita shi fala yuttaqadu ba a rikon adatan ga al'ada kullama da kalar masjidan nabawiyya wai duk sanda mutum ya shigo masallacin annabi ya zahabu wai sallimu sai ya je ya yi sallama alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala a kan abokanansa haza bid'atun to wannan sai ya zama bid'a wa haza wasilatun ila shirki kuma in aka jima kaɗan zai kai ku zamanto mushrikai wa min ittikhadhi qabrihi idan kuma zai sa ku rike kabarin sa wurin idi kamar yadda kuma ya hana inna ma haza lil qadili wanda ya gabato da baya nan shi aka je je ziyara ko kuma bako wanda ba garinsu bane ya zo shi aka ce ya je ziyara haza lil qadili min safari wanda ya zo daga tafiya wa kana ibnu umar abdullahi dan umar ya kasance radiyallahu ta'ala anhu idza qadima min safari idan ya dawo daga tafiya ata yakan zo wasta ƙabala sai fuskanci wajihan nabi sallallahu alaihi wasallam daidai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ƙala sai ya ce assalamu alaika ya rasulallahi wa rahmatullahi wa barkatu. duk sanda ya yi tafiya in ya dawo in ya shigo masallaci sai ya yi nafila sai ya taho daidai fuskar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu alaika ya rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuhu thumma yata'akhkhar sannan sai ya dan matsa kalilan kadan na awa sharqin ta dan gabar kadan an yaminihi ta dama fa yaqulu assalamu alaika ya aba bakar siddiq sai ya sallama wa rahmatullahi wa barakatuhu aminci ya tabbata gare ka ya abubakar siddiq da rahamar Allah da albarkarsa summa ya ta'akkar an yaminihi sai dan maza kaɗan da dama dalilan kaɗan wa ya kulu assalamu alaika ya umar al-faruq ko umar ibn al-khattabi aminci ya tabbata gare ka ya umar dan khattabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahamar Allah da albarkarsa shi ma summa yansarihu sai yayi wasiya abdullahi dan umar kun san mai bin diddigin sunna kenan shine wani lokaci kawai sai a ga ya zagaye lanho sai ce umar ne ya faru aka ce oh wallahi ni ma ban sani ba na taba ganin manzon Allah ya yi ne ban san me yasa ba ni ma shi yasa in na dogon nake yi ban san me yasa yayi ba ni dai na ga manzon Allah ya taba zagaye gun ni kun ba zan zo in wuce gun ba ni ma ina zagaya shi duk abin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi za ka ga yana kokari to in yi tafiya ya dawo da masallaci yake fara ya gai da Allah sai ya gai da manzon Allah sai ya gai da Abubakar ya gai da Umar sai ya tafi gida kun san annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma in yayi tafiya in ya dawo baya shiga gida sai ya fara da masallaci ko sannan ya shaurari koke-koken jama'a sannan sai ya shiga gida kamar yadda haka yi a tabuka kun gane wannan yauwa ina mutu wa iza arada an yad'uwa to idan so yake yayi addu'a fa fa innahu yatanaha zai gutsa daga kusa da kabarin wa yastaqbilu al-qiblata sai ya dubi al-qibla wa yad'u Allah sai ya roki Allah la yastaqbilu al-qabra baya kallon kabarin inna ma yastaqbilu al-qiblata al-qibla yake kallo in zai yi addu'a dan Umar kenan kun gane wannan duk abin da ka ji ahli sunnati wal jama'a suna hanawa za ka tarar haka yake asali to amma duk mutumin da koron bidi'a ne daga ya fara jin irin wannan karantar wace wallahi ko biya ta gonga a shi ne gida annabi to wallahi da gonga nan ko sanan ne wallahi eh? magana cewa ya samu mutumin da da kamar ni da je nan misali lokacin da je wannan sallah zan yi wannan ziyara tun da ni ba ko ne ko kuma in dai wannan a'a in dai har kana nan eh. babu kawai in dai har ka je kai sau ɗaya kike nan ka gama ziyara ba wai in kai azhar ka zo ba in dai sarfasar ma ka je magariba ma ka je wannan ya zama taraddudan kenan eh. in dai ka je ka gama ziyarar ka ka gama komi yi. Eh. alaikum salamu ko a fili ka faɗi ba matsala eh, ko a asirce kai mai jin yana ji ba matsala eh wa bi kullin kila kowanne an yi wanda kai yayi domin saboda ana ji shi yasa har aka ruwaito abin da suke faɗa ko yauwa don ba don ana ji ba da ba za a gane me yake ba don haka za ka bayyana assalamu alaika ya rasulallah ba kuma za ka falla da ƙarfi yadda zai wuce misalin hankali yauwa eh, in akwai masallaci a kofar gidanka ba matsala don kayi haka eh a wannan ba wai lalle ne sai ka yi haka ba amma idan akwai masallaci a kofar gidanka in ka zo sai ka fara shiga sai ka yi nafila raka a biyu sai ka gode wa Allah ya ka shiga gida wannan wata sunna ce da annabi ke don shi masallacin dan dambare ke da gidan shi gane to shi kuma Umar idan ya yi tafiya shi ma ya dawo sai ya zo masallaci sannan ya yi fila sai ya zo yi wa annabi sallama ya yi wa umar ya yi wa abunan abubakar ya yi wa umar sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ridwanin lahi ta'ala ma. Hmm. an gane wannan? na? in za a shiga? eh idan aji ba eh dama in za ka yi nafi ai sallah ce sallah sai da alwala ake yin ta yi dama da alwala in ka zo sai ka shiga kai nafila ba a nafila ai ba alwala yawwa sai ka yi alwala sai ka yi nafila ka raka a tabi sai ka zuce sai ka shiga gidanka wa alaikun salam shine gida eh su rika nuna hotonsa eh tallace suna samu duk daga ka dan yi laikin ba sun samu wani abu ba ko ba haka ba ne tallace nema ne kawai amma babu amma babu wani abu da za a nuna ma a ce maka gashi nan wai ga gida annabi sai dai ka karanta a tarifance don yanzu filin babu an mai da wurin duka wurin ibada gidajen sahabban ma duk sun zama cikin masallaci sai dai a tarihi wannan shi ne yau aiko wannan sawun da aka nuna aka ce ga sawun annabi da ake ta nuna muku kuma kuna ajewa a wayanku ai kamar annabi ta fi haka kyau Eh? akwai wani ai da aka yi ta nuna wa aka ce tsawon manzo Allah ni na sani wallahi tsawon manzo Allah ya fi aka kyau don ba wanda yake da kyan tsawo kamar nasa wannan wanda aka nuna kuma daga gani ka san yi ake kawai don a tallata wanda za ka gani a ce maka shi ne dai wanda aka ce makamu ibrahim wannan kuma shi yana nan dama da'iman amma wancan wanda ake nuna a ce na manzon Allah ne a ina yake a ina aka aje shi a tarihi a ina aka yi maganarsa amma makamu ibrahim shi zahiran gashi ai shi kuma nan kowa ya same shi amma sai a rika ɗaukar abubuwa a rika ta ga kai wannan na manzo Allah ne wannan na manzo Allah ne domin kawai mutum ya rika dan bi ana dan samun dai na dan kwabo Allah ya so wato akwai hadari masu magana akan addini yanzu suna da yawa in za ka bibi miliya ko tawaye ta fahimce ta tukunna ƙarƙashin suna take ba wai kowanne kawai za ka bi abunsa ba in ka tabbatar mai sunna ne yake yada wannan abu don kai wasa he ka bi mai bidiya ya dora ka kan shirme don kowa yanzu suna nan kowa yana aje nasa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa ya kamata ka gane kanawa na sunna ka gane kanawa din da ba na sunna ba Allah ya taimake mu ne yi wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اذكرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض اليك لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله